assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba uku ga watan ramadan ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam bunu salim as-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba a karatunmu da ya gabata malin ya yi mana bayanai inda ya ɗauko waɗannan bayanan daga babban malami a shekul allama a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullah inda malamin yake cewa almanhaj idan aka ce manhaji a ammu min al'aqida da za ka ce aqidatu salaf to ɗaya daga cikin ɓangarorin abin da salafiyanci ne ya kunsa kake bayani ko ka ɗauko kake son ka bincike a kan shi amma idan ka ce almanhajus salafi to shi kuma wannan ka ɗauko tukulluman abin ne duka misali idan ka ce ka zo za ka bincike a najeriya a jihar kano jihar kano ɗaya ce daga cikin jihohin najeriya amma ka ce na zo yin bincike a ɗaukacin najeriya to duka tukulluman najeriya ka ɗauko kun bayanci wannan da kyau ku in ka ce al'aqidatu salaf to wani ɓangare ne daga ciki in ka ce asuluk in ka ce kaza in ka ce to ɓangarori ne amma in ka ce al to shi manhajin ya kunshi duka ne an gano wannan da kyau ku ya manhajin salafiyanci yake shine bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ka ce aƙida sai mu ce ka yi aƙida irin na annabi da sahabbai in ka ce suluki sai mu ce irin na annabi da sahabbai in ka ce akhlaq sai mu ce irin na annabi da sahabbai in ka ce mu'amala sai mu ce irin na annabi da sahabbai duk abin da ka ɗauko sai a ce ya annabi ya ce ya sabai suka fahimci magana da aikin annabi to haka Allah yake son kai shine manhajin salaf jama'a mun gano wannan da kyau ku da yawa ba san me ake ce ma salafiyanci ba kawai sun ɗauka shiriri ta ce kawai in ka zama mai tsiwa ka zama mara ɗa'a mara tarbiyya to kawai sai ka ce ni ɗan salafiya ne haka ke salafiyanci ba ka san aƙidan salaf ba ka ji yau mutum ya zo yana magana ka ji shi shi'i ne shi rafidi wani lokaci ba hawariji tsantsan ba khawarije wani lokaci ba zile wani lokaci murji'i haka ke salafiyanci sai an karantar da kai wannan manhaji din ɗari bisa ɗari ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to fauzan ya ce almanhaj a ammu min al'aqida almanhaj ya kunu fil aqida mala ya ce a cikin aƙida mutum yana yin manhajin salafiyanci shine bi alkur'ani da hadisi a bisa yadda annabi da sahabbai suka karantar da aƙida sai a ce aƙidan wani tana gudanuwa ne a bisa manhajin salafiyanci aƙidan wani tana gudana ne a bisa manhajin hawarijinci aƙidan wancan suna gudana ne a bisa manhajin mu'tazilanci kun gano wannan da kyau ku za ka yi ɗauko aƙida a lokaci ɗaya sai ya kasance ba manhajin kake ba ko da ku a wajen suluki ka ɗauko manhajin salafiyanci ko da ku a wajen mu'amala ka ɗauko manhajin salafiyanci amma mai yi a aƙidanka ba a bisa manhaj take ba shi sa malam fauzan ya ce almanhaj ya kunu fil aqida manhaji yana zama a cikin aƙida aqida suluk yana zama cikin suluki me bambancin mu da waɗannan sufaye da suka ɗauko abubuwan da suke yi da sunan cewa wai su suna bin Allah ne alhali ko ba Allah suke bi ba mutum zai ce zai yi zikiri zai yi salati zai hailala zai yi tahmidi amma kuma sai ya ɗauko daga wani shehi kaga yanzu wannan manhaji ne sufi al-mukhtalifi mu kuma sai mu ce a'a za mu ɗauki manhaji ne a salafi sai mu ce ya annabi ya yi ya sabai suka fahimci yadda annabi ya umarce su da yi wannan shine salafiyanci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wal akhlaq haka akwai manhaji a cikin ɗabi'a kenan da aka ce duk wanda ya zo neman aure ya daga cikin ku duba akhlaq jama'a sai an duba me ɗabi'an mutum an fahimci wannan za a ɗauko ɗabi'un annabi ne da ɗabi'un sahabbai sai a duba kana da irin su. in ba ka da shi to kila a cikin aƙida kana bin manhajin salaf a cikin suluki kila kana bin manhajin salaf kila a cikin akhlaq ba ka da manhajin salaf har yanzu kai ba ɗan salafiya ba ne kai sojan gona ne mun fahimci wannan da kyau ku to sai mala ya ce wal mu'amalat haka abin da ya shafi mu'amaloli hudda da musulmi zai yi tsakanin shi da musulmi hudda da musulmi zai yi tsakanin shi da waɗanda ba musulmi ba hudda da musulmi zai yi tsakanin shi da waɗanda suke mutanen kirki da kuma waɗanda ba mutanen kirki ba duk akwai manhaj a salafi a cikin abin da ya shafi mu'amala mabiyancin za ga waɗanda suke kururuwa da cika baki da cewa suna bin wannan manhaji na salafiyanci kana ɗaga su a duniyan mu'amala sai ka same su zero an fahimci wannan da kyau ba sai da ake mu'amala da jama'a ba ba sai da ake hudda da wanda yake muwafiki da yanda ake hudda da wanda yake muhalifi ba annabi ya yi hudda da duka yi hudda da yahudawa ya yi hudda da Kiristoci, ya yi hudda da mushrikan madina ya yi hudda da kowa annabi ya gudanar da su yadda ya kamata a lokacin annabi yana zaune garin makka akwai wani ba ma guje da suke hudan kasuwanci da annabi lokacin da annabi ya hijira tsawon lokaci sai ga wannan abokin hudun kasuwanci na annabi ya taho annabi yana ganin shi ya ce marhaban bi akhi wa shariki marabala le marhabin da ɗan uwana kuma abokin hudata ya ce bai jayayya da ni bai na, kuma bai ha'inta ta ya zo ya zauna gaban manzan Allah ya musulunta saboda kyawawan ɗabi'un manzan Allah kyawawan mu'amala irin na manzan Allah in kai ne aka ce ka samu wannan darajan sai ga wani bama guje ya zo sai kau da kai kai baka hudda da arna kai baka kallon arna kai baka musafa da arna kai yanzu kana bin manhaji ne amma manhaji ba khawarijan manhaji ba salafiyin manhaji ba shi manhaji wanda yake ba sallafe ma kafiri dan mishan ƙur'ani ya ce a bashi dama in yana son ya ji maganan Allah ya shigo har masallacin annabi ma ya ji wa in ahadun minan mushriki na sajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalaman lahi sun ma'abliguhu ma'amanahu zalaka bi annahum qaumun la ya'lamun haka ƙur'ani ya ce amma sai a ce duk wanda ba mu ba kaga wannan wajen ba zai zo ba haka aka ce sai mu ce wane ne ya ce wane ne ce koko jama ku ne suwa tukuna a cikin duniyan addini ku ne suwa kar ma a taɓo magabata a ɗauko jiya da yau kawai jiya da nake nufi jiya talata ko yau laraba a ɗauko jiya da yau ku ne suwa a duniyan addinin wannan lokaci a duniya ka da duniya a afirka ka tunkuɗa afirka a najeriya ka tunkuɗa najeriya jihar kaduna ka zo zaria ka zo yankin da ma kuke kune suwa mutane ne kuna faɗi a cikin harkan addinin da ba naku ba shi mai addinin ga yadda ya gudanar da addini ga yadda ya mu'amala da mutane ga irin ɗabi'un shi ku zo da wasu ɗabi'u na hawarijawa kuna neman ku ɓata al'amarin rayuwar jama'a da kuma addinin su kuma ce kowa ja baki ya shiru tsoron tsoron kun iya sharri wannan ba daidai ba ne mun karanta da kunan ba ma guji ne ba yahudi bai da lafiya maza Allah je gaishe shi haka ne an dawo yakin haibar ba ma ya arniya ba yahudiya ta daho abinci ta sa guba ta kawo manzan Allah manzan Allah ya karba ya ci ba wannan shi ne zama sanadiyan guban da ya hallaka manzan Allah ba kuna gane wannan da kyau da ma kai sai ka ce ha ah, ni wallahi tallahi ba na kaza kai ba basallafi ba ne kai ba khawariji ne duk irin waɗannan hawarijawa ne suke tarbiyyar da yawa daga cikinmu sai a wayi gari wai kana ɗan makaranta ga kirista a ɗakin ɗaki ɗaya haɗa ku zama zai ka ce a kai ba za ka magana da shi ba ba za ka ci abinci a kwanan shi ba in ya taɓa naka sai ka wanke sai kai waye sai kai waye wannan khawarijinci ne ba salafiyanci ba ne kai da allah ma ya taimake ka ga kayan aiki a kusa kai da za ka yi da'awa kuntum khaira ummatin uhur jadlin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari ga sha daki ai aiki ya same ka yanzu ai kawai na sai ka sa mun bari kawai kai tawaz in kai mai na unguwa bai ji ba kai mai na mako in kai na mako bai ji ba kai mai na ƙasa in na ƙasa bai abu fa kai na ƙasa da ƙasa kun gano wannan da kyau ko har Allah ya taimake ka ya fahimta ma ala ta malam yanzu muna zaune ɗaki ɗaya yanzu kafiri ne sai ya ɗauki kaya na sai ya sa to yaya zan yi in ya sa sai kace kai wani kayan nan sun maka kyau amma na bar maka an fahimci wannan da kyau ko ka ɗauko ɗabi'a manzan Allah ne daga nan sai ga wannan ya ce ka ina sha'awar zuwa masallacin nan da kuke ka ce ka zo mu je mana ni fa ba zan musulunta ba ka ce zo mu je ba komai kuna tafiya a hanya kana gaya mai mahasin na addini kana gaya mai in an zo kofar masallaci zai ka ce akwai addu'an da ake in za a shiga ce wata addu'a ne ka ce la illallah ya ce mai ma'anar la sai ka gaya mashi kawai ka yadda da wannan a zuciyanka ka yadda ya ce to ya yadda sai ya faɗi ana nan ana nan zai ga zama musulmi bai sani ba amma ka shigo ka ce arnan banza ya ce ni ne arni ni ne arni shi kenan dama ku uku ne a ɗakin bi musulmi shi'ar ne ɗayansu ya tafi aji ko biyu kuma ya fi ƙarfinka ya baka kashi kuma ya ce in ka sake ka gaya ba wani zan ƙara maka dole kana kallo ka yi ne jaza'an ɗai kiyaye irin wanda ya taɓa faruwa a nan polytechnic ɗan sauzar zare ne musulmi ne amma kai kana ganin shi kaga arni a ɗaki ɗaya ya haɗa su da wani kawai da ya ga siffofi da kamancece da ya shi bai mai ji kowa sai ce mai arna banza ya ce ni ne arna ya ce to shi kenan sai da dare ya yi sun kulla ƙoba sai tashe shi ya bijan shi kai yau fa sai ka gaya man waya Arna banza a ɗakin nan ya ciro bel ya ba shi kashi tukuna ya tafi masallaci ya je zai gaya ma amir a sahun farko sai ga wanda ya bashi kashi a sahu shi ne sayar yarka ni na waje sayar ka ma amir haka ya ce a ah, ka faɗi me kake son ka faɗi shi wancan ke ne yake faɗi daga baya ya ce ba ta malin ce min yake arni ni kuma naga babu dalilin da zai ce min arni irin waɗannan tifa guda duk zan iya murɗe masu wayan kashe su to amma wai ni yake gaya ma arne ce in ma arnan ne ba wa'azi aka ce man ba balantana ni musulmi ne to ai kai sai ka gaya man kai musulmi ne ai kaza kaza ce ne yanka ne na gani kayi kama da arna wannan da Allah kana hukunta mutum daga mujarradin ganin shi Allah shi kyauta jama'a kun fahimci waɗannan abubuwa akwai salafiyanci ko wani ka shiga gidan shi yadda yake mu'amala da iyalin shi tuni ma yarda a salafiyanci in ka gaya inda yadda yake kasuwancin shi ba shi a cikin salafiyanci in kaga yadda yake neman auren shi babu salafiyanci in kaga yadda yake magana da mutane irin shi ya ɓaci babu salafiyanci in yana cikin farin ciki ma haka babu salafiyanci inda aka ɗauki kuɗin ka ka ba su ba shi babu salafiyanci kun gano wannan da kyau ku su mutane abinda da suka ɗauka salafiyanci a yanka doki salafiyanci jidas israha salafiyanci a jinnu salafiyanci sallan juma karfe ɗaya salafiyanci ka sa a mamaki abokin musuluncinka shikenan ka gama zama salafi a wannan ta'addanci ne kuma duk waɗannan abubuwan da ka kawo doki mu'amala ne don ba addini mana cin naman doki in ka gana maka ce ba za ka ƙara cin nama ba sai ne ka zama kafiri ne jilsa ajinu sallan juma karfe tara wannan kuma fikihu ne sai mi in ka ce duk za ka yi ba ka zama kafiri ne jama'a annabi kuna gane wannan da kyau ku mutane sun kasa fahimta me ake ce masalafiyanci salafiyanci shi sa dole ne a cikin wannan littafi kun salafiyan alal jaddati a koya maka ya salafiyanci yake Allah madaukin sarki ya ce mu mala ya ce wa fi kulli hayatil muslimi a dukkanin rayuwar musulmi so ake ya sanya salafiyanci a aikace mala ce kullul hudda duk wani hudda da mutum zai yi allati ya siro alaihal muslim wanda musulmi zai gudana a kanta to ma manhajan wannan ake kiranta da suna manhaji in wani ya ce maka wannan ba manhaji bane zai gace to me manhaji bashirmanci me manhaji sa cewa akwai ƙaunar salafi da kuma manhajin salafi sai ka ce to menene manhajin menene kaulin salaf din jama mun fahimci wannan da kyau ko irin wannan faji suke malamai suna faɗi ko ba sambe su me kuke nufi da wannan ba wai sai su zo su tara jahilai suna son su ci kasuwa Allah ya kiyaye mala ya ce ammal aqida fa yurad biha aslul iman idan aka ce aqida abinda ake nufi da aqida shine asalin imani wa ma'anar shahadataini wa muqtadahuma da kuma abinda ke tantance ma'anan kalman shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah da abinda suke hukuntarwa hazihi al-aqida wannan ita ce aqida ka karanta littafin al-ajwatul mufida shafi na 75 na shehul fauzan Allah ya saka mishi da alkhairi a cikin littafin nan za mu zo mai bayani tiryan tiryan eh dangane da mi dangane da miyan manhaj din me ake nufi da manhajus salafi domin da yawa jama'a sun koma sun daina bin Allah kawai suna bin kansu ne kuma ka taba ya dauko baji ya sa kalla salafi mun gano nan da ke ko baji an jima ma wani ba ma guje da ke ingila shi ma zai iya sa wannan to sai ne Allah shi kyauta don ba kuma ta ba malai ce ya sanya ma wani littafi suna kun salafiyan alal jaddati sai sa lamba na biya ƙasa ko to ban bar makaranta lamba ya ce wa hazi tasmiya kun wannan suna ma'akhudatun mimma zakarahu shekul fadil a dr bakar Abdullahi Abu-Zaidin. fi kitabihi alƙayyim hilyatu ɗalibin ilmi ya ce ya ɗauko wannan suna ne daga abin da babban malami mai falala mutumin kirki a doktor bakar abu zaid ya rubuta ya faɗi a cikin littafin shi mai suna hilyatu ɗalibin ilmi ga wannan littafi na bakar abdullahi abu zaid mata duk wani ɗalibin ilimi ya zauna a karanta mashi wannan littafin tukuna kafin ma ya je makaranta ya fara koyon ilimi ina gaya muku kashi 99 daga cikin ɗalibai na yau ba su da tarbiyya ko ba su da ɗa'a in ka so ka ce ba su da mutunci ba kai laifi ba me yasa saboda ba a karantar da su ladabin ɗalibin ilimi ba ɗalibi ne zai taso kawai sai kalli malamin shi ce banza ya iya zagi ci mutuncin malamin shi ƙila me yasa ya sa ran ya samu wani abu malamin kuma yana ganin lokacin ya samu wani abu bai yi ba shi sa malamai suke ce man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya azarbabin san ya samu wani abu lokacin shi bai yi ba hukuban da Allah yake mashi shine abin da yake hankoran ya samu sai Allah ya hana shi kuma ne muku bayani ran kamar irin koran wasan yaran nan ne ka akwai ta da gudu ko amma ana janta ina ta je ba ta waje ɗaya ba ko don da irin wannan kasassaban haka yake ko mota ta kafe a tabo a taka motar har ta kai kwano amma kuma tana birgima a ina a waje da kisa mai a hankali to bakar abdullahi abu zaid ya rubuta wannan littafi domin ya karantar da ɗaliban ilimi wani irin ɗabi'a ya kamata kai ka ɗabi'anta da shi wani irin daraja ya kamata ka kallon malaminka da shi so da dama irin wannan rashin ɗa'a an same shi ne a lokacin da aka zo da awon sunna na farko a ƙasan nan sai aka ga malaman bid'a sun ƙoƙarin bautar da ɗalibai sun mai da su wani abu saɓanin abin da ilimi yake karantarwa to sai malaman sunna na wannan lokacin ƙoƙarin su ƙwato waɗannan mutane daga hannun waɗancan 'yan damfaran shehunan sai aka ce da malami da dalibi da ɗaya ne kun gane domin a yi ƙoƙari a saiti to bayan da aka kwato su madadin su ɗaliban su gane ƙarya ne fa da malami da ɗalibi ba ɗaya ba ne kawai suka yadda suka kasa fahimta da dogari da sarki ɗaya ne da oga da direba ɗaya ne ba ɗaya ba ne kama a malanta ne kawai sai ga ɗalibi yayin ƙoroniwa wafana kai ƙarfi yanzu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye magana dangane da bakar abdullahi abu zaid malaman salaf sun yi maganganu a kan shi Allah ya gafarta mashi amma abin da nake cewa muka ɗauko bakar muka ɗibo waɗannan 'yan kurakuran da bakar ya yi don Allah ku auna daidai ɗin shi da kuskuren da ya yi wane fi yawa gaje ka samu 'yan karambanin salafiyanci sai su ce a zubar da bakar abdullahi abu zaid kuma kuskuren da bakar abdullahi abu zaid ya yi kai ka isa ma kai karo da shi ka ce ka yayi kuskure ilimin ka ya kai in ka tsaya gaban shi ka yi saka magana ne sai aka gano waɗannan kurakuran kasantuwan shi ɗan adam ajizi wanda zai iya yin daidai kuma ya kuskure shi bai gano waɗannan abubuwan kuskure ba ne an fahimci wannan da kyau ku yana daga cikin kuskuren bakar abdullahi abu zaid wanda ya fi shahara shi a nashi tsammanin abin da yake gani kamata ya yi martaba da darajar da muhammad nasiru dinar albani yake da ita to ba muhammad nasiru dinar albani ya kamata ya zama muhaddisul asar ba shi ne ya kamata ya zama ni ko nake ganin a duniya idan aka ce za a yi layin 'yan idan albani ya samu magoya bayan miliyan goma da ƙyar bakar abdullahi abu zai da ya samu mutum dubu goma to amma pap da kan da yake ta yi kenan in albani ya ce e an jima ya zo ce me a'a in albani ya rubuta littafi sifatu salatin na bi, minar takbiri ilar taslimi ka annaka taraha sai bakar abdullahi abu zai sai rubuta littafi la jadida fi ahkamis sala sai rushe waɗannan abubuwa. tsammanin shi in yi khalid tu'raf to zai bayyana irin waɗannan abubuwa to duk ya gama dai Allah madaukin sarki ya aje shi matsayin shi albani kuma yana matsayin shi Allah madaukin sarki ya gafarta musu duk sun mutu Allah ya ji kansu to shi wannan malamin <clears throat> ya ɗibo wannan alherin ne daga cikin littafin bakar abdullahi abu zai kun san da lokacin muna karatun zaure in mutum ya je zauna a makaranta a zaure zai koyi ilimi sai a ce je ɗauko littafin ta'alim a koya mashi sai an tarbiyyantar da kai kasan mutuncin malaminka salaf ba sa zagin malamansu ba na gaya muku jawa aka fara samun suna zagin malamansu wallahi malam ba jan farko shi ya fara miƙewa ya ce ma'annaba zalimi shi ne zuhuwa ya tsara kuma shi zuhuwa ya tsara nan kaka ce jahili ne ba tun a zamanin annabi ya hada qur'ani in yana sallah sai ka rena sallanka in kaga ibadan za ka rena naka amma kuma zagin annabi yake yi a yau sai ga ɗaliban ilimi sun zauna a dandali ba abin da suke yi sai gulman malamansu wanda shafi'i da sauran manyan malaman suna suka ce suna ɗaukan kuɗin da suke kwadugo suka samu suna ba dawa a matsayin sadaka don an ji masu tawassuli da wannan sadakan da suka yi cewa Allah in ma malamanmu na da aibi Allah ka ɓoye mana aibin nasu Kunji salaf in ma suna da aibin ba sun tabbatar suna da aibin ba ne in suna da shi Allah ka rufa mana aibin dan daga lokacin da kake ganin malaminka da aibi to daga wannan lokacin ilimin da yake karantar da kai ba zai taba amfanar da kai ba haka more shi ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa shi'a suke kokarin su cusa muku aibubukan malamanku da kin malamanku domin ilimin da suke karantar da ku ilimin kare maku amfani a lokaci ɗaya kuma sai su ce sun yanke hukuncin kisa ga duk wanda ya soki nasu malamin ban gane sai ce jinin ka ya halatta ya zagi malam amma kuma malam yana zagin abubakar da umar jama'a kuna fahimtar wannan shi sa wasu waɗanda suke cika baki cewa su 'yan salafiya ne sai ka kasa gane su shi'a ne ko su khawarij ne ko su nawasir ne ko ina suke la ilaha wa la'ila ha'ula'i Allah shi ke malice haisu kala yayin da bakar abdullahi abu zai ya ce asna a kalamihi ala adabi talibin ilimi lokacin da yake tsakan bayani akan ladubban ɗalibin ilimi fi nafsihi ladabin da ake son ka ladabtu da shi a karan kanka tukuna ba wai lafazin da ayi ladabin da ake son ka yi malamin ka ba qala sai shi bakar abdullahi abu zaid ya ce kun salafiyyin alal jaddati ka zama basallafi kan doron hanya na gaskiya kar ya zama kana gefen hanya kana tafiya kana fadawa ramin kawarijinci ka zo tsakiyar hanya a tafi da kai tariqus salafus salih ya ce wannan ne hanyar magabata na kwarai minas sahabati radiyallahu anhum tun da kan sahabbai Allah ya kara masu yarda wa man ba'dahum da wanda suka zo bayansu min man kafa atharahum daga cikin wanda suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai fi jami'i abuwa biddini kuma za ka yi wannan salafiyanci ne a dukkanin ɓangarorin addini ba za ka zaɓi wannan wajen ne ka ci ni nan khalafiyanci zan yi in ka kalli mutanen ma ga suke in ka dauko mai salafiyanci ka ce yi anan in abin nan bai mai ba ba zai bu ba nashi zai minat tauhid malaci na farko tun daga abin da ya shafi tauhidi wal ibadat da abin da ya shafi ibada wa nahawaha da makamancin wannan mutamayyizan bil tizami asarar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama dole ka lazimci gurbin abin da annabi ya gudana kan shi mala ya ce wa tawzifi sinani ala nafsika kuma kai zama sunnonin annabi sun zama su ne wazifan kanka kullum sunna ne kake bi binciken sunna kake yi gudanar da mai sunna ya ce akan duk abin da za ka faɗi ko za ka aikata wa tarkul jidal da barin musu jayayya walmira da gardan dami wal fi ilmil kalam da kutsawa cikin ilmul kalam wayan gace ba kai ba za ka yi irin wannan hayaniyan ba sai wanda bai san salafiyanci ba sai ce wai tsoron shi kake ji mun gano wannan da kyau ko in ga ce musu da za ka yi musu dawa kuna fahimtar wannan da kyau ko kaman fa yaro ne dan shekara biyu sai cin baban shi na bai na fi ga karfi ko mu bi. kuma ban yace bari sai na da sai ce eho baba da ya ji kunya ba zai iya fada da ni ba sai ka ce eh na ji kun gano wannan da ke ku don wannan ga joke mai one blow mai samu da ci wa ma yajlibul atham da duk abin da ke jawo laifuffuka wa yusaddu an shar'i wanda yake toshe hanyar shari'a duk wanda yake a shar'i duk wanda yake kan wannan manhaji na salafiyanci sai ya guji waɗannan abubuwan a cewa ka zauna a dandali ana ta musu da kai ana ta gardama da kai a kan ne shi dan salafiya na gaskiya ko ana zuwa da matsala na rigima ko barin waje yake ba baya zama a wajen sam ana sauka akan manhajin salafiyanci ko me ake samu na dukiya a wajen ɗan salafiya baya zama a wajen ƙa'ida kenan shi sa ibnu batta a cikin littafin shi na al'ibana ya ce duk inda ka ga rikici ya yawa a wajen da ake cewa addini ake yi to ka bar wajen domin alheri baya sauka a wajen an gano wannan da kyau ku irin abin da muke gaya mutane kenan muke cewa mu ba za mu je mu zauna inda fitina ta kaka gida a wajen ba saboda muna bin manhajin salafiyanci ne saboda su kuma waɗannan mutane abin da suka ɗauka manhaji shine wannan fitintinin wannan rigingimin shine manhaji kuma wannan kawarjanci ne to sai ka je ka bata kanka lokaci kana da abin yi jama'a kun ji wannan a takaice ko to littafi muqaddiman shi ya zo ƙarshe in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ji abin da littafin ya ƙunsa ga sunan guda goma sha shida to daga gobe kuma za mu shiga doron littafin kun salafiyan alal jadat ba gudu ba ja da baya a karatun wannan littafin da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa muku albarka a rayuwanku baki ɗaya ya tabbatar da mu da ko abin da Allah yake so kuma yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum